selber. Saiba, sai ba wato yarinya nan ba kya jin magana ko duk abin da nake gaya miki akan alhaji sai da kika bushe kunnen saboda ke kunnen kashi Allah yake da su sai da kika fita ko ba kya gujin bacin raina da bacin ran mahaifinki ko na san yanzu ƙarshen abin a kaina zai kare in ya shigo gidan nan ya yi kyau danya danya ka haife shi ba ka haifa halinsa ɗaya zani take damu mun yi waya da shi yana hanyar zai karsu. Baby. Ah, baby. Shi ne biya ne. Ah. ya Sun ka sun kaka. Ni ku baby abin da ke da ke. hannu. To gashi. Haba. Yau da yawa yawa. karin sai a samu da yawa. Na ga duhu. Na fi son duhu ai. Ka san yarinya ce. Ita duhu ce. Ba ta son haske. Allah ko kamar kabirin ni. Wannan ta burge ni. Ko? Ai billahi ta burge ni. Don ce kucin gaya mata ni ba na son rigar ruwa. Ko mai ruwa. Madalla. Madalla baby. Inda matsala. Kin tabbatar kin gaya mata ba na son rigar ruwa. Duk da ake yi. Ba matsala. Ba matsala. Sai mun yi waya. To shikenan. amma da wannan iya wannan da mutum ba mai ya ya ya sa rigar Allah ya tuba sai mutum samu ruwa. Ruwa? mu ruwa a nan gidan ko ina ko ruwa ko ki shiga wannan banɗakin ɗakin ko ki shiga wannan Ki amma daidai da ya dace maza mazan in sami in same ki an shi mata an yi cikin uban wannan yanzu ne zafar